shekaru goma sha hudu ne nan da goma sha doctors da suke nan yanzu muna da consultant guda biyar total a wajen gaba na wajen a eh, shifting basis ne a consultant ke guda biyar dan akwai other medical officers guda What parole is here? My husband is Nigerian. Yes. yalla kai gani yana da a yalla

Thank